Sako na shugaban jam'iyyar Lumana Afirka, Hamma Amadu, zuwa ga 'yan niger sai ku saurara. Eh, sallama ga zuwa ga 'yan kasan niger ni ne Excellence Hamma Amadu. abinda 'yan kasa ba su sani ba, duwa babban soje da ana kamawa cikin kasan Nijar Ali Kesi, si General Tani. shi ne yana da hannu ciki amma za ni magana guda ma 'yan niger in suna da tunani su je su yi lissahi imdinga bonse saboda ne ya sa shekara goma yana tare da mamman isu ya zamna da su sun sa shi kusan shi don sun yarda da shi kuma ku yanzu mutanen nan ne za ku ta yi ku darme magindi su kara dawowa su yi milkin to in kuna yin haka nan kirana ga 'yan Nizar gwara kumbar bazum ya yi kwanci ne saboda general chani Nini na ça je l'ai dit haut et fort pour tous les Nigériens. Je vous dis réellement que lui, général Chani, c'est pas une bonne personne. Mais tout le monde le sait. Il me connaît, je le connais. Moi, hein, Mamadou.